Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkan mu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarin mu mai suna kyautar Allah ce. Wanda marubuciya Amina Umar Faruk ta rubuta muku shi. Wanda yake zuwar muku daga Maman Al'amin TV. Tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin. A baya mun tsaya ne a inda kiran sallar farko ne ya tada Diya daga daddaɗan baccinta mai cike da mafarkin fiyarta. mika dai tare da salati sannan ta sauko daga gadon ta shiga toilet. Ta ɗauro alwala ta fito. Raka'atan alfijir ta yi sannan ta zauna tana lazumi. Tana zaune har sai da aka kira sallah na biyu sannan ta tashi. Bayan ta ido sai ta ɗauko alƙur'anin ta cikin jaka irin mai zip ɗin nan babba ne ya bata da lokacin da za su taho. Natsuwa ta sosai tare da fuskantar alƙibla sannan ta karanta Fatiha. Daga nan kuma sai ta fara karanta Suratul Baƙara cikin zazzaƙar muryarta. Sai da ta karanta surori biyar sannan ta tashi a lokacin karfe bakwai da rabi. Toilet ta shiga ta yi wanka bayan ta fito ta yi ɗan shafe shafen ta sannan ta saka wani doguwar rigar shadda. Fin Colo da aka yi wa aikin stone. Bayan ta jikin jikinta da turarurruka masu asalin kamshi sannan ta kashe ɗauri. Ta yi kyau sosai da ka ganta ka ga amarya sannan ta fito ta sauka. Tana isa falon Habib yana fitowa cikin shirin zuwa ofis. Hannun shi riƙe da Lily. Junior yana biye da shi yayin da Jana take rike da jakar shi. Lili na gani Lili na ganin Diya ta saki hannun Habib ta je da gudu ta rungume ta. Tare da cewa anti, anti Diya shi kika ki kai ni ɗakin ki na kwana ko? Dariya ta tare da cewa to ki haƙuri yau tare da ke za mu kwana kin ji? Cike da murya ta ce to sannan ta ce dadi ga anti Diya. Ta faɗi tana jawo hannun Diya zuwa gurin Habib wanda tun da ya ga Diya ya ji wani irin faɗuwar gaba. sannan lokaci guda ya ji tsana ta ɗasu a cikin zuciyar shi. Da sauri ya matsa irin kamar ya ga abin tsoro tare da daka ma tsawa, wanda ya sa dukansu tsayawa cak har da diya. Cikin ɓacin rai ya ce, Lili ba ki hankali ne wace ce wannan kike ƙoƙarin haɗa ta da ni? Kallon shi diya ta cike da mamaki a nan da kuma faɗi take yi. Me Hamma Habib ke nufi da wace ce ita? Ita kam Lili shiru ta yi kasancewar bata fahimci me yake nufi ba. sai dai tabbas ta san kalmar wace ce. Don haka da sauri ta ce la dadi anti diya mu ce. Tsaki ya tare da kallon Jana wacce tun da ta ga diya ta ji wani irin faɗuwar gaba. Ga wani irin shegen kyau da ta yi mata. Take ta ji wani irin kishi ya rufe da, sai dai kuma can ƙasan zuciyarta. Daɗi ya kashe ta ganin abin da ya bibiye ma diya. Cikin ɓacin rai ya ce diya wace ce wannan? Cike da matsanancin farin ciki tare da kwarkwasa ta ce la bibi na. Yi haƙuri na manta na faɗa maka cewa ita ce mai aikin da muka zo da ita za ta ringa yi mana wanke-wanke da shara har da girki duk za ta ringa yi. Cike da matsanancin firgici jiya ta kalli Jana, baki buɗe tsabar mamaki ya sa ta kasa cewa komai. Ba Diya ce kawai abin ya ba mamaki ba, hatta Lili da Jiniyo sai da suka buɗe baki saboda mamakin jin abin da Jana ta faɗa domin sun san me ake nufi da mai aiki. Cikin haɗe fuska Habib ya ce oke to ki faɗa mata kar ta sake shigowa falon nan domin ina ganin ta na ji na tsane ta. So ba na son na sake ganin ta. Ya faɗi tare da tare da tsawa tare da yi wa Tiya tsawa kallon tsanaye mata wanda ya sa ta ji mummunan faɗuwar gaba. Da sauri jana ta ce to shi kenan bibi na mu je na raka ka kada ka yi latti ya ce oke. Tare da kama hanyar fita sai da Janet ta ɓalla ma Diya harara sannan ta ja hannun Lily tare da bin bayan shi. Yayin da Jinyo ma ya yana wa Diya wacce ta yi mutuwar tsaye, saboda tsabar mamaki. Can sai ga su sun shigo alamar Hamma Habib ɗin ya tafi domin ta jiyo ƙarar tashin motocinsa. Kallon kallo ake tsakanin Diya da Jana, ita Diya kallon mamaki take mata, ita kuma Jana tana mata kallon tsana. Dariya Jana ta yi mai cike da rainin hankali sannan ta ce, kina mamaki ne? Na kira ki mai aiki? Kai diya ta gyaɗa alamar i, e, dariya tana ta sake yi sannan ta ce, Hmm, kyauta kike nema kowa? Ki daina jin mamaki don na kira ki mai aiki. Ai sunan da kika dace da shi kenan a wurina tunda kika yi gangancin auren man miji. Ni kamar ce mijinki ko dai mijinta tunda sai da aka ɗaura nata auren sannan aka ɗaura naki. Ta ce sannan kuma kika biyo ni Abuja saboda kiyi zaman kishi da ni ko? Hmm, yarinya kin yi kaɗan. Na yi kishi da ke wallahi. Kuma tun da kika yi kuskuren biyo ni ni da mijina to kin kaɗe har hanjinki. Wallahi, dan sai na gasa miki gyaɗa a hannu. Kuma daga yau kin tashi daga sadiya ko diya da wani kyauta. Can kin koma 'yar aiki. kuma idan baki ba na yi miki dukan tsiya a gidan nan babu wanda zai cece ki. Ta shi faɗi da ehe, daidai lokacin da aka shiga falon tare da faɗin excuse. Dukkaninsu suka kalli mai shigowar wata mata ce Wata mata ce doguwa fara sai dai kallo ɗaya za ka yi mata ka gane farin ba na Allah ba ne ma'ana na bilicin ne sannan kuma da ganin ta ka san ba musulma ba ce idan kai la'akari da suturar da ke jikinta domin kuwa Sanye take da wani riga iya gwiwa don haka duk sharabarta a waje suke. Kanta babu kwali, sai tarin gashin kanti wato attachment ga wani uban makeup da ta sha. Tamkar tsohuwar kilaki. Cikin girmamawa ta ce good morning ma. Cike da isa Zara ta ce how are you? Matar ta amsa da fine ma daga nan ta ci gaba da magana da turanci tana cewa sunanta Naomi ita ce mai aikin su wacce za ta ringa yi musu girki da sauran aikace-aikace. Ina zaune ne a can ɓangaren da ma'aikata suke kwana. yanzu ta zo ne ta yi musu ƙarin, ta zo ne ta yi musu karin kumallo. Diya, ta ji abin da Nawomi ta ce don haka sai ta ce mata, sai ta ce mata to tare da nuna mata kicin saɓanin Jana da bata ji abin da Na'omi ta ce ba sai dai kawai ta ga ta nufa hanyar kicin. Ai kam cikin zafin nama Jana ta fin cikin zafin nama Jana ta finciko ta da ƙarfi ta yo baya tare da cewa dakata malama ina za ki je? Cike da mamaki wamu ta kalle ta. Kasancewar tana jin Hausa don haka sai ta ce sai ta ce ma lafiya. A ranar ta Jana ta tare da cewa au dama kin iya Hausa shine kika tsaya kina yi mana wani ɗan iskan turanci da ban ji abin da kika ce ba. Cikin girmamawa ta ce ki yi hakuri ma ban san ba kya ji ba. Da sauri Jana ta ce malama ina ruwanki da rashin jin da bana na yi kinga lafiya kika shigo min gida Nan ta ce ni ce mai aikin ku, ina zaune a can ɓangaren ma'aikata. Tsaki Jana ta tare cewa to sai me? Sannan uban wane ya baki izinin shigar min kicin? Ta ce ki yi haƙuri, dama zan dafa muku karin kumallo ne. Ta ce to shi ke da mun ji. Ki je sashin ku idan ina buƙatar ki zan neme ki. Naomi ta ce to ma da sauri Jana ta ce ki malama kar ki sake kira na ma. Ni ban isa haihuwar ki ba. Kin ga yara na nan da na haifa ato. Ta ce to ki yi anti sai an jima ta ce mu jima da yawa sannan mu ta fita. A rana ta na ta watsa ma jiya wacce take tsaye tamkar an dasa ta a gun ta ce ke kuma na dawo kanki. Wato ke a dole mai jin turanci. Ta yi magana kin amsa mata saboda ga ki matar gida. Har da nuna mata kicin ko? To bari ki ji na faɗa miki. Babu wata 'yar aiki da za ta yi aiki a gidan nan. Sai ke. Don haka maza ki shiga kicin ki haɗa mana breakfast. Sharholiya ta tana kallon ta zuciyarta cike da tunanin abin da ke shirin faruwa da ita. Wani mahaukacin tsawa Janet ta buga mata wanda ya sa ta yi firgigit cike da tsoro. Cikin faɗa Janet ta ce, Malama, ko baki ba kya ji ne, ko sai na lakaɗa miki duka ne. Don haka cikin sauri ta ce, Na ji. Janet ta ce, To, oya, huce ki je ki haɗa mana jiki a sanye diya ta nufi kicin. Cikin ƙanƙanin lokaci jiya ta haɗa lafiyayyen karin kumallo bayan ta gama sai ta jera su a kan dining table. Duk abin da take zana na kallonta kusa da ita ta je ta ce anti Jana na gama ta ce to sai ki je sama idan mun ci mun rage sai ki zo ki ci. Cike da mamaki ta ce sai kun rage sannan zan ci. Da yawa fa abincin ta ce i eh, haka na ga dama ba ta ce komai ba ta wuce sama jiki ba ƙwari. Kamar yadda Jana ta ce haka ne, sai da suka gama ita da yaranta sannan Jana ta ce Jiniyo je ya kira Diya. Wacce tana shiga ɗaki ta fashe da kuka tare da faɗin "Ko Sadiya me ke shirin faruwa da ni? Dama ni na san Hamma Habib baya so na ya tsane ni. Dan ƙarya shi ne ya ce yana so na ashe daman son cuta ne? Ya ya ta ya ta shi ya sa ya kawo ni nan dan su ƙuntata min shi da matarsa ko? To ai Allah na nan shi zai saka min. Tana haka ne jiniyoyin iske kiran da suka fita tare. Wani mugun kallo Tara ta mata tare da cewa gashi can mun rage ki je ki ci kuma idan kika gama ki kwashe kayan ki kai su kicin ki wanke ki gyara gunan sannan ki koma ɗaki tunda kin ji abin da Bibi ya ce. Tunda kin ji abin da Bibi na ya ce ya tsane ki baya son ganin ki a fara nan don haka sai ki kiyaye haka. Jiki a sanye Diya ta nufi dining table zama ta duk sun yi kace-kace da gurin a hankali ta buɗe. Kallon mamaki ne ya kama ta ganin abincin ɗan kaɗan ya rage. Haka nan ta ci sannan ta yi kamar yadda Jana ta ce sannan ta nufi ɗaki. Tana shiga ta faɗa gado tare da sakin kuka sai da ta yi mai isar da sannan ta shiru. A haka bacci ya ɗauke ta. Ƙarfe goma na safe Bauchi Tun bayan da Harris ya gama treatment ɗin fiya a matsayinsa na likitan da ya san komai sannan ya lallashe ta har ta yi bacci, to shi ne Fari yanzu take ta faman bacci wanda kana ta za ka fahimci bacci ne mai cike da gajiya. Saboda Harris ya so ya bi ta a hankali abin ya faskara kasancewar bata sawa ba, ga kuma tsoro wanda ya sa ta kasa tsayawa hakan ma ya sa Harris ɗin ya sakar mata ƙarfi, wanda ta dalilin hakan ne ma ya ɗan ji mata ciwo. Kallonta yake cike da tausayi yayin da yake jin santa yana ratsa shi. A jiya, zuciya ya tare da cewa Allah ya biya ki mai daraja ta na gode sosai da shayar da ni farin ciki. Sannan ya gyara mata kwanciya tare da ɗaukar wayarsa a gefen gado ya fita falo. Bayan ya zauna sai sai ya kira layin Habib wanda yake zaune a ofis yana aiki. Wayar tana kusa da shi don haka bai ɗauki wayar ba sai da ya danna sai da ya danna amsa tare da buɗe ƙa Ya aka yi ne Haris? Cike da mamaki Haris ya ce lafiya domin rabon da ya ji Habib ya kira sunan shi har ya manta rana. Sai dai ya kira shi ɗan uwa shi ma ya kira shi ɗan uwa. Cikin basarwa Haris ya ce ya kake ya iyali ya kuma aikin ya ce lafiya lau ya ce to ya yi kyau. Ina Queen of Beauty. Shiru Habib ya yi ina ɗan wani lokaci can Haris ya ce ya dai na tambaye ka Queen of Beauty ka shiru ya ce oh sorry ban fahimci wa kake nufi ba ne shi yasa. Marmashi Harisu ya ce ai tun da na ji yau ka kira sunana na san kana jin iskanci. To Sadiya nake nufi dama ina son na ji. Allah dai ya sa ka bi da ita a hankali idan kuma ta ƙi yarda da kai please ka bar tare zuwa ɗan wani lokaci. Kar ka ce za ka gwada mata ƙarfi irin yadda na yi ma mai daraja ta. Ka ga shi nan har na ji mata ciwo sai dai ba sosai ba ne. Na yi treatment ɗinta ga ta can ma tana bacci. Shi ne dam. Da sauri Habib ya ce Haris Ni fa ban fahimci wa'yannan maganganun na ba, wace ce ma Sadiya? Tukunna. Cikin tsananin mamaki tare da faɗuwar gaba ya ce, haba ɗan uwa, wai yau me ke samun ka ne? Kyauta fa nake nufi. Habib kam ya yi gabansa ya faɗi sakamakon sunan da ya ji Haris ya faɗa. Tabbas a ran shi ya ji ya san sunan sai dai ya kasa tuna me wannan sunan Dan haka ne ya ce please Haris, ni ban gane wa wacce kake nufi ba, so ni zan ci gaba da aiki na. ya faɗi tare da kashe waya kit. Ni kam na ce tab Allah kai mana tsari da masu mugun sihiri, amin. Haris kam da sauri ya cire waya daga kunnen shi tare da ƙura mata ido, yayin da ya ji gaban shi yana faɗuwa. Ga wani irin tsoro da ya kama shi lokaci guda, a hankali ya furta ya ilahi me ke shirin faruwa ne. Ni kam na ce ai ya ma faru, sai dai neman sauki a gurin Allah. Abuja, Tun bayan da Diya ta nufi ɗaki sai ita ma Jana ta shiga ɗakin Habib bayan ta kunna masa bayan ta kunna masu Lili kallo. Ta kuma gargaɗe su kar su je ɗakin Diya idan kuma suka je sai ta yanka su. Don haka babu wanda ya yi yunƙurin zuwa gurin Diya. Jana tana shiga ɗaki ta ɗauki wayarta da ke gefen gado tare da hawa. Ta baje a kan gado, layin shafa ta kira tare da buɗe ƙara daga can shafa ta ɗaga tare da cewa ke shegiya, kin zuba maganin kuwa ta ce a'a tun jiya. Ta ce ya haba ce Allah kuwa ai tun jiyan nan maganin ya fara aiki. Ke dai Allah ya biya malam dare ta ce amin. Kai amma na ji daɗi to ba ni labari mana. Nan ta faɗa mata duk abin da ya faru shewa ta tare da cewa yau watawan haka nake so ki ci ubanta la'ada waje. Ki yi ta ba shegiya wuya sai ta gaji ta bar miki mijinki da gidanki. Ki yi zaman ki ke da yaranki. Jana ta ce a ya za a yi. sai dai kuma da akwai matsala ta ce matsalar mai fa ta ce kamar yadda malam dare ya ce babu wani abin da zai shiga tsakaninmu haka ne sai dai kawai ya rungume ni wanda da ƙyar ne bacci kin san na riga na saba da kin da ya gane ai ta ƙara shi faɗi tare da yin dariya ita ma Shafan dariya ta tare da cewa haka ne to yanzu kin kira Ado kin ce ya iske gidan Abuja ta ce ban kira shi ba wal wai ta ce saboda me Ta ce idan ya zo ban san yadda zan yi na shiga da shi gidan ba saboda akwai mugun tsaro. Ta ce amma dai ke banza ce, ba sai ki ce ɗan uwanki ne ba. Ta ce haka ne kuma fa ta ce Allah idan ya zo ki ce dan uwanki ne. Ta ce to shi zan kira shi yanzu haka. Wata irin mugun sha'awa nake ji wallahi. Dariya Safa ta tare da cewa ya jarabiya to ai sai ki kalli wannan bidiyon na wayarki ko ya rage miki ta ce ai yanzu kuwa. Nan dai suka yi sallama. sannan ta kunna wani banzan bidiyo tana kallo tana ihu tare da tare da imajinin da ita ake yin wannan banzan abin da take kallo a haka har ta biya har ta biya wa kanta bukata sannan ta yi bacci Lili mama ce ta je tana tashin ta tare da faɗin anti Jana ina jin yunwa tsaki ta tare da kallon agogon ɗakin karfe sha biyu na rana saukowa ta daga kan gado ta ce wuce mu je ba su tsaya ko ina ba sai ɗakin tiya wacce ke ta baccinta Tsaki ta tare da ɗaka mata wani mahaukacin duka a cinyarta da ta buɗe gurin bacci. Firgigit ta farka, bakinta ɗauke da salati. Jana ta gani tsaye tana hararta cikin tsoro ta ce, Anti Jana mene miki kike duka na haka? Cikin wuce ta ce, Ubanki kika yi min. Ido diya ta zaro cike da mamaki ta ce, Anti Jana, ubana fa kika ce ta ce, Iya eh, haka na ce, ko za ki rama ne? Kai ta girgiza tare da juya baki zuwa Turanci ta ce, A, Ta ce a'a ba zan rama ba dan idan na rama kaina na zaga so kin ki kika zaga kenan kuma Allah ya isa dukana da kika yi mamma ki komai ba mu kuwa azzaluma kawai matar malam zaluma. Ni kam dariya ne tare da cewa Allah sarki mai sweet ya kar ki damu akwai Allah. Cikin tsawa tana ta ce me kike cewa? Cike da tsoriya ta ce a'a ni ban ce komai ba ta ce oh ki ce ma A'a ki ce ma kin gani idan ban yi maki dukan tsiya a gidan nan ba. Dalla ga fara malama ta ciki ki mana girkin rana. Dan iskanci kin bar min yara da yunwa kin zo kina ta bacci saboda tsabar samun wuri ko? Jiki ba kwari diya ta tashi ta da ɗaukar ɗan kwalin da ta ɗaura yayin da take ta faman murza gurin da Jana ta duke ta domin wani irin zafi take ji a gurin. A hankali ta ɗan buɗe gurin ta ɗan har ya fara yin jajir Hararar ƙasan ido ta yi majana tare da faɗin muguwa kawai a hankali, sannan ta fita. Da ‘yar kicin ta nufa ba tare da ɓata lokaci ba ta haɗa musu dafadukan shinkafa mai manja, wanda ya ji kayan lambu da kifi kasancewar komai akwai a cikin kicin ɗin. Bayan ta gama sai ta jira a kan dainin table still sai da suka ci suka rage. Sannan ta To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku da kasancewa tare da ni Maman Al'amin.